Ga shi kuma wannan akan kowace bukata dan zatin Allah kada ka ware kowace irin bukata kowace ce kawai in dai a duniya take ko ma a lahiras eh, to ana yin wannan aikin adadin rabbu ko kuma adadin barri duka sunayen Allah ne adadul barru ko kuma adadin rabbu duka zai yi ba biyu ce ra ɗari biyu biyu da biyu kenan to ana karanta alhamdulillahi allahumma ya rabbi ya rabba in kunta ta'lamu anni ilaika in ilaika ahtajtu wa tarartu wa annaka ma ahtajta fadfa anni ihtiyaji bi adami ihtiyajika ya ma'akwa kulli muhtajin wa qadi kulli hajin wa ya dafi'a ya dafi'u bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma salli ala sayyidina muhammad fati lima ugulika zuwa karshe subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin 202 akan bukata sai a yi sadaka hmm. shau shau shau ba wasa Allah ya ba mu albarkacin shau Ibrahim 09025423606